Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu barkan ku da wannan lokaci da fatan an wani lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Maryam Dauda muke farin cikin kasancewa tare da ku yau Laraba 23 ga watan Satumba shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga kanin labaran duniya. Masu aikin sa kai sun kafa kananan tutocin Amurka dubu ashirin a ƙasa a wurin tarihin tunawa da George Washington da ke babban birnin ƙasar a jiya talata. Ranar da Amurka ta cika adadin mutum dubu ɗari biyu da suka mutu sakamakon cutar COVID-19. An ga hoton wata mota wadda za ta iya ɗaukar makami mai linzami a filin faretin sojojin Koriya ta Arewa a cewar wata hukumar nazari ta Amurka. A yau Laraba, abokai da abokan aiki da kuma masoya za su fara kai gaisuwar ƙarshe da karramawa ga marigayya mai shari'a a kotun kolin amurka ruth bader ginsburg kanin labaran duniyar kenan to a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa masarautar zazzau da ke arewacin najeriya ta yi watsi da jadawalin sunayen da wasu ke ta yadawa a shafukan sada zumunta wanda ke nuna cewa a cikinsa za a zaɓi wanda zai gaji marigayi mai martaba sarkin zazzau alhaji shehu idris da ya rasu a farkon makon nan har yanzu ba wani abu da ya fito daga nan ba da ba ana ta kokarin karɓar su wani tukunna duk ma da wani abu da zai fito to muna jin bai da gaya fita ba ko ban sani babu abin da za mu biya ma al'umma sai godiya sai godiya mun gode mun gode a najeriya har ila yau kimanin mutum talatin rautanni ke nuna cewa sun mutu sakamakon wani hadarin motar tankin man fetur a cikin garin lokoja da ke jihar kogi ya mu da muka samu an samu mutanen da suka rasu gaskiya sun kai kusan talatin kuma akasari yaran makaranta ne yan firamare da yan sakandare to birkin ma mota tun daga can ƙauyen croatia ta tsinke har ta zo nan talele za ku ji cikakken bayani idan kuka biyo mu a cikin shirin baya ga haka muna tafa da shirin ciwon ya mace da kuma wasu daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar imel amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Masu aikin sa kai sun kafa ƙananan tutocin Amurka dubu ashirin a ƙasa a wurin tarihin tunawa da George Washington da ke babban birnin ƙasar a jiya talata. Ranar da Amurka ta cika adadin mutum dubu ɗari biyu da suka mutu sakamakon cutar COVID-19. Kowace tuta na zaman mutane dubu goma da suka mutu tun bayan barkewar annobar a Amurka a farkon shekarar nan. a lokacin wani taro da aka yi na addinai daban-daban a wurin tarihin na birnin washington don juyayen mace-macen da aka samu shugabar majalisar wakilan amurka nancy pelosi ta ce yawan mace-macen da aka samu abu ne wanda da an iya kawar da aukuwarsa kuma ta yi kira ga 'yan kasar da su rungumi kimiyya don hana ƙarin wasu mace-macen nan gaba a watan afrilun da ya gabata babban jami'i a fannin cututtuka masu yaduwa na amurka dr anthony fauci ya ce za a samu adadin mace-mace kimanin dubu sittin yayin da shugaban amurka donald trump wanda da farko ya ce coronavirus tamkar murar da ke zuwa ta tafi ce a watan mayu ya ce ta yiwu za a samu adadin mace-mace kimanin dubu saba'in da biyar zuwa dubu ɗari an ga hoton wata mota wadda za ta iya ɗaukar makami mai linzami samfarin ballistic a filin faretin sojojin koriya ta arewa a cewar wata hukumar nazari ta amurka hujja ta baya-baya da ke nuna cewa ta yiwu pyongyang ta yi amfani da bikin zagayowar ranar kafa jam'iyyar kwaminisancin kasar da ke tafi don baje kolan fasahar makamai masu linzaminta. 38 North wani shafin yanar gizo da ke mai da hankali akan Koriya ta Arewa ya ce wani hoto daga tauraron dan Adam da aka samu a jiya talata ya nuna wata mota da ta ta daukar makami mai linzami ce a filin horar da sojojin Mirem da ke wajen birnin Pyongyang inda Koriya ta Arewa ke gudanar da babban faretin sojojinta. yayin da hoton kadai bai isa ya tantance takamaimai kowace irin mota ba ce girmanta da fasalanta na nuna cewa ta yi wuta daukar babban makami mai lanzami ce a cewar shafin ajiya talata hoton ya nuna motar na da tsawon kimanin mita ashirin da kuma fadin mita uku girman da zai isa ya dauki makami mai linzamin icbm a cewar sanarwar hukumar nazarin a gaida Maryam Dauda wacce nan ba da jimawa ba za ta sake dawa da ƙarshen labaran duniyar. To a Najeriya ganin yadda hukumar tsaro ta farin kaya wato DSS ke gayyatar wasu 'yan ƙasa game da kalamansu. Ya sa ƙungiyoyi da wasu masu ruwa da tsaki kan sha'anin kare haƙƙin bil'adama suka fara nuna damuwa. Ko da yake wasu masana shari'a na ganin hukumomin na da ƙarfin ikon ɗaukan matakan kare duk wani abu da zai iya tada husuma. amma suna ganin ana kuskurewa wajen irin hanyar da ake bi idan an tashi ɗaukan matakan a bayanin ne dai hukumar ta dss ta gayyaci wani ɗan kasuwa kuma mai sharhi kan al'amuran yau da kullum wato alhaji mahadi shehu bayan wani sharhi da yi kan yanayin da ƙasa ke ciki ga ƙarin bayani a wannan rahoto na musamman da wakilin murya amurka isa lawal ikara ya aiko mana daga kaduna yammacin ranar lahadin da aka yi wannan rasuwa ne dai aka fara yawo da jerin jadawalin sunayen wasu manyan masarautar zazzau da ikirarin cewa sunaye ne da aka tura wa gwamnan jihar kaduna don ya zaɓi guda ɗaya daga ciki sai dai masarautar ta ce wannan jadawali da ake ta yawo da shi a kafafen yada labaru na zamani fa ba daga hannun ta ya fito ba alhaji ibrahim abubakar yahaya shi ne farkin zazzau kuma shi ya yi wa muryar amurka ƙarin haske duk irin mutumin da kake tunani amfani ana neman a gan shi wajen hidiman wani idan ya samu ba irin mutumin da ba bai haɗa domin abin da za a ce an ƙara gode ma Allah amma maganan abin da ya shafi wanda za su biyo bayan shi gaskiya ba abin da muka sani yanzu ba shi ne ke gaban mu ba tashin hankali da muke ciki shi kawai ke gaban mu. Ki wasu da ke cewa kuna da tsari na masarauta cewa ba a wuce kwana uku shi yasa ake ta yawo da sunayen wasu mutane. Eh to wannan idan ya zo tun da haka ke bayan da ka iya dole amma har yanzu yanzu wani abu da ya fito daga nan masarautar fada ba ana ta kokarin da gaisuwa ne tukunna in ma da wani abun da zai fito to ina jin bai riga ya fita ba kuma ban sani ba babu abin da za mu iya ma al'umma sai godiya sai godiya mun gode mun gode Allah ya mu jama'a sa tun bayan sanarwar rasuwa da kuma jana'izar marigayi mai martaba sarkin zazzau da gidan gwamnatin jihar kaduna ta fitar a ranar lahadin da aka yi rasuwar da kuma ayyana yau laraba a matsayin ranar ukun da za a yi hutu da addu'o'i har yanzu gwamnatin jihar kaduna ba ta ce komai game da naɗin sabon sarkin masarautar zazzan ba to ko akwai wani wa'adin lokaci ne da ake warewa domin naɗa sabon sarki a masarautar ta zazzau tambayar da na yi wa mataimakin darakta na sashen adana kayan tarihi a gidan arewa house da ke nan kaduna kuma malami a jami'ar ahmadu bello da ke zaria dr salisu bala kenan babu wani lokaci illa dai kawai dai su masana sun sani cewa ba a san a ɗauki lokaci saboda gudun fitina a fara yawo da maganganu ana maganan cewa wane shi fi cancanta wane ya fi wane wane ya fi wane daga nan sai ga an fara raba jiha an fara tunanin shigo da wa da yan daba da makamai da waye to dan a kauce ma zubar da jini da kuma rarrabuwar al'umma shi yasa ake kokarin daga ranar da aka ce yau sarki ya kau ana kokarin kai shi makwancin shi wasu kuma suna can suna kokarin yadda za a yi waye ya fi cancanta kenan kowane lokaci daga yanzu a iya jin sunan sabon sarki a iya jin sunan sabon sarki dakta da a ce yanzu za a zaɓo mutum uku ko hudu a kai gwamna sai gwamna ya duba shi bisa nashi ma'auni gaba ɗaya waɗannan babu wanda ya mai me zai faru abin da zai faru shine zai iya cewa a koma majalisar nan ta kingmakers su sake dubawa su zakulo waɗanda za su iya ma jama'a aiki daga ciye yana ganin an yi kuskure ba a sa wana da wana da wana ba kuma su ma sun gaji sarautar nan kuma suna iya zuwa su taka muhimmiyar rawar da ya kamata su taka ko fiye da ma wanda Allah ya karɓi rayuwar shi. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya. To yanzu kuma ga Maryam ta dawo da karshen labaran duniya. shugaban Alexander Lukashenko na Belarus ya fara aiki a matsayin shugaban ƙasa karo na shida a yau Laraba a lokacin da aka yi bikin rantsar da shi wanda jami'ai ba su sanar ba. Bayan makonnin da aka kwashe ana zanga-zangar nuna ƙin jinin sake zaben shugaban mai mulkin kama karya. Zaben da 'yan gwagwarmayar adawa suka ce an tafka maguɗi. Kamfanin dillancin labaran kasar na Belta ya ba da rahoton cewa an yi bikin rantsar da shugaban ne a Minsk babban birnin kasar wanda ɗaruruwan jami'an gwamnati da 'yan majalisar dokoki da wakilai daga kafafen yada labarai da wasu sanannen mutane suka halarta. Lukashenko ɗan shekara 66 da haihuwa ya sha rantsuwar kama aiki a Belarus yayin da ya ɗora hannunsa na dama akan littafin kundin tsarin mulkin ƙasar. kuma shugaban hukumar zaben kasar ya mika masa katin shaidar shugaban ƙasa na belarus lukashenko ya yi mulkin kama karya a belarus mai yawan al'umma kusan miliyan 9.5 tsawon shekaru 26 sakamakon zaben shugaban ƙasa da aka yi ranar tara ga watan agustan da ya gabata ya bayyana cewa lukashenko ya samu kuri'u kashi 80 cikin 100 sai kuma babbar abokiyar adawarsa svetlana tikhanovskaya ta samu kuri'u kashi 10 cikin 100 Yayin da hukumomi a arewa maso gabashin Siriya suka sanar da gano wasu sabbin ramuka da aka jirge gawarwakin waɗanda faɗan 'yan ƙungiyar IS ya shafa a birnin Rakka. Iyalan waɗanda 'yan uwansu suka ɓace a lokacin da ƙungiyar ke rike da ikon yankin na fatan samun bayanai. Tawagar ma'aikatan gaggawa da na ceton rai a arewa maso gabashin Siriya a farkon watan nan suka sanar da cewa an gano wani babban rami da aka binne mutane a yamma da wajen yankin Farusiya da ke Rakka. abin da ya sa yawan irin waɗannan wuraren da aka gano a wannan shekarar ya kai biyar biyo bayan sanarwar da kuma gano gawarwaki goma sha shida daga raman iyalan waɗanda lamarin ya shafa sun buƙaci hukumomi su mai da hankali wajen tantance gawarwakin mutanen madalla a gaida Maryam. To a Najeriya rahotanni na cewa kimanin mutum talatin ne suka mutu bayan da suka kone kurmus sakamakon wani hadarin wata motar tankin dakon man fetur a cikin garin Lokoja da gwamnatin jihar Kogin Najeriya. Hadarin da ya faru ne da safe yau Laraba. Ka Mustapha Nasiru Batsari da ƙarin bayani. Daga cikin mutanen da suka mutun dai har da yara 'yan makarantar firamare da sakandare da kuma kwalejin kimiyya da fasaha ta jihar Kogi. Shaidun gani da ido dai sun ci motar tankin ta gangara ne ta auka cikin wasu motoci inda daga bisani ta kama da wuta. Al'amarin da ya haddasa wannan konewa. kamar yadda wani shaidun gani da idon ya mun karin bayani ta wayar salula To sunana Ahmed Mohamed dan Asabar Lakoja. Wato abin da ya faru shine da sanyin safe misalin karfe takwas da rabi yau Laraba. eh wata motar tanka ne Ah, ta faɗi a nan felele kogi polytechnic wato kwalejin kimiyya da fasaha ta jihar kogi da ke nan birnin E to kuma gaskiya an samu asarar rayuka da dama a hadarin nan wasu kuma jewa sun jikata a yanzu ma suna asibiti gaskiya an rasa rayuka da dama amma kiyasin mu da muka samu an samu mutane suka rasu gaskiya sun kai kusan talatin kuma akasari yaran makaranta ne yan firamare da yan sakandare to birkin ma mota tun daga can ƙauyen croatia ta tsinke har ta zo nan felele to saboda haka motar ta zuwa ta zuwa direban shi ma kan kanshi ya yi lost control to daga nan motin motan tankance ta dukan motoci ke ta dukan motoci kuma wajen akwai cunkoso kuma gaskiya tana motan na haduwa kawai ta kama wuta bal bal bal to amma yanzu wani hali wurin yake kenan to yanzu dai gaskiya irin halin da yake hukumar kiyaye hadura ta kasa wato road safety kenan Mm. sanyin safo sun zo sun kwashe wayanda gawakin wayanda suka kone da wasu ko sun kone ma ba iya gane su ba to mm. wasu kuma iyalan wasu wayanda aka gane su iyalan su sun zo sun kwashe sun je musu jana'iza gwamnatin jihar Kogin dai ta nuna kaduwa akan wannan bala'i a wata sanarwa da sakataren labaran gwamnan jihar Kogin Onogu Muhammad ya sanya wa hannu ta bayyana hadarin a matsayin abin takaici tare da jajantawa iyalan waɗanda hadarin ya shafa haka zalika gwamnatin jihar kogin ta yi kira ga ɗaliban kwalejin kimiyya da fasaha ta jihar kogin da su kwantar da hankali tare da tabbatar da zaman lafiya mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a nigeria wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc akan mita 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashin mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin samun labarai da dumudumin su yanzu kan ga shirin mu na gaba wato ciwon yamace Assalamu alaikum masu sauraro Barkanmu da wannan lokaci kuma barkanku da sake kasancewa da shirin ciwon mace wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A makon da ya gabata mun fara tattaunawa akan dalilan da suke sanya wasu mata wa 'ya'yan kishiya ko 'ya'yan mazansu tare da barista Amina Umar da barista Aisha Aminu kafin lokaci ya cin mana. To a yau za mu ci gaba ne daga bayanan barista Aisha akan tasirin ilimi akan wannan matsala. ai sauraro lafiya. Azabar da ake yi wa yara ta yawa. Mm. Wallahi akwai matar da ta suna mun muna ji a ta kafafen na ta kashe ƴaƴan dan bata banni na yi landin. Kamar na koro bayanin na da wanda dakin banni na je inda bani, ni kowane bangare yana da nashi. rawar da yake takawa ba bangaren mace kawai ba mm. ta kanta society akwai role din da ya kamata ta yi kawai na so ne in ba a domin mutane ta ke yi wa magana sai mm. a ina a farko sun buga ta ya mm. ce miki duk zantukan ki da kika akan layi kike ba ni da ja illa ta ce ganyi zan yi da fadadawa. Kakin na injin ɗauko ina magana ne bangaren mata. to kuma na zo kan magana kita ko ce ina magana a kan ita da ishe ta ba ma ballan ta ta ba to tun da wannan sai magana ta ki ta zo sai mai kokarin imani wacce ka san in ta yi ta da wani ma Allah zai ba ta lada in ta rike ɗanta ta rike ɗan wani ma za ta samu lada sai wacce aka shuka ta a kan tarbiyya daga gidan da ta fito na iyayenta ba ta ga wannan kyashin da muguntar ba hmm. sai ita ce za ta zo ta ci gaba da wannan za ta san cewa in na taimaka a ɗan wani ya karatu ɗana na taimakawa karshe Allah zai buɗa mu idan na ciyar da ɗan wani ni ma Allah zai ciyar da ɗana a inda ba na na to tun ga in ba ka ga practically a gidansa ana yi ba in ba yar tarbiyya ba ce komin ilimin ka wata ba ba ka iya aikata shi to ballantana kyautayi koyarsa ake yi hmm. ko mu so ko mu ci ana kyauta da kuma ana koya idan kin taso gidanku ana sadakar abinci ana bayarwa gidanku hmm. ba sa kauro to ke ma inda kika je zaki yi wanda kora abinci mun san wannan idan kuma gidan ku inda aka ba abinci mahimmanci ne kap kap kap kap ake yin shi to inda kika je ke ma wannan abin za ki je ki dauki dutse to kin ga ba za a ce ita karan kanta mace ita kadai take da ni ba kin ga anan iyayenta da za su yi tarbiyya sun shigo ne mm. a cikin su mata gaba daya sannan society ma ya kamata su play role ɗinta kamar yadda kika faɗa na tunatarwa su ma bangaren malamai ne dole su dinga tunatarwa yanzu wannan abu da muke yi hirar nan da muke tattaunawa a yanzu mm. shi ma faɗakarwa ne waɗanda aka samu suka ji wani wanda za a samu wasu wanda za su yi amfani da shi sannan a cikin zafura ga mutane akan wani aiki na alheri da suke yi ko wani aiki na alheri da suka manta na san kuna yin kesu ko in ce mun san cewa muna yin kesu kuma ko ba ka zuwa kotu a matsayin ka na mace ka san 'ya'yan da uwarsu ba ta gidan ubansu mm. akan titi ba da ban suke nutsuwa su ma daban ta haɗa su da nutsuwar da za ki gani yanzu in kika shiga ajin yara ɗan da yake da uwa a kusa da shi nutsuwarsa daban take da ɗan da ba shi da uwa a gidan babansa ɗan da ba shi da baba a gidan babansa a firgice yake saboda babu ƙauna babu aminci sannan bai san kyautayi ba ba zan taɓa manta ba wata mun je wani taro na marayu da wa'azi sai na kirawo yara ina magana in ce ni kafin in fara musu jawabi wa'annan marayu sai na babba su alawa da na ba su alawa sai na zauna a tabarma kusa da su wani yaro da ya matso kusa da ni sai ya ce min kafin fara bayani ignoring duk mutanen da suke tare da shi sai ya ce min ke ma kina da 'ya'ya sai na kalle shi sai na ce ini eh, sai ce in kwanta a cinye ki sai na ce kwanta sai kwanta sai na shafa kansa do you imagine yaron nan bacci a cinye ta a matsayin ki na uwa za ki iya tunanin abubuwa cewa game da wannan yaron duk da yake da cinyar uwa a kusa da shi yana kwanciya ba zai zo ciki ya nemi ta wani ba amma abin ya baki tausayi ya fa tausayi ya sa ni na shiga wani yanayi tunanin a shi lalle da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fawo maraya mu shafa kan maraya to a shi lalle ko kan da kin ga barista wannan wannan wannan bayanin naki sai moment hmm. ne kuma da wani bayani wanda nake son shi na mu kalle shi wala Allah saboda ni a fahimta ta wannan shi ma yana taimakawa kusan samun kamar wannan misalin da kika faɗa wanda na san ko da ni da mai kira ta a san gaba amma ina san ko da yanayin lokaci wata ni ko ne mm. mutum hakka da na gani ta wanda yake ga irin wannan su kansu magidanta saboda akwai wata mata da na yi a kuro da ina mm. wacce ta so ta ce ita nan dole su take an kashe mata aurenta to mata da yawa irin dai abubuwa ne masu wajen danta daga ƙarshe da take gaya min labarin ta take cewa idan baki kashe min aure na ba zan iya fadawa cikin fushin Allah da kuma in jefa kaina cikin abin da zan jawo kaina wata rayuwar da ban san irin ta ba nake mene ne take mijin shi ya haifa abin da nake so mu hannu da nake so na faɗa wata gaba ne ya ma mu kalle su kan lokaci hana mu shi ne gabaye maza da kansu suke contribution wato suke taimaka wa mata wajen zuciyarsu ta ke kashe wajen zuciyarsu ta sa imanin su ya tafi tun da daman Allah ya fita su a tunani da wasu abubuwa fiye da mu ko wancan da Allah halittu namiji ba da shi halittu na ba shi ya fifita shi. Yantacciyar abin da nake so a nan shi ne ita ‘ya'ya biyu Allah ya azurta ta da shi mata sai dangi ne aka dinga ta ke haihuwar mata ta idan ciwon ne ya auri wata tana zuwa cikin ikon Allah wannan ta haifi ɗa namiji wallahi shi zama da cewa ya ɗauki kwan duniya da tunaninsa to wani abun sa ya karkata kamfanin sa ya canza ya koma sunan wannan yaro komai mm. account sa da wasu abubuwa daga karshe akwai da kake so mun barista kwana na ne idan na zo zan kwana a ɗakin miji na so mun yau shi da baban sa zai kwana a kan kirkin sa sai haka zai kore ni daga ɗakin sa ƴaƴa na kuwa sai nan tunanin anya wannan gudu ne Mutum da a nan banda maza da suke tauye misali yanayin wada duk da dai Allah ke su ciyar sai dai gwargwadon arzikin amma ba ki dai da gangan yaƙi wanda wannan zai sa mace dole ta samu kanta inda ba muna wai ba wa mace kuzari ta yi hakan ba ne amma muna so maza su duba su kalli gidajen su su sa ido a kan gidajen su wallahi matan nan take in na kalli dan nan sai in ji kamar in shaki shi in na kalli dan nan sai in ji kamar in halaka shi ni da na ba ya'ya ba ne take na yi mai kuka na yi mai kuka yanda kika san to kin ga anan maza da suka tune kawama take hannun su maza da Allah ya ce muku su ne arrijali kan wamu da adam da sa Allah ya ce muku arrijalu da daraja to su ma suna da kimiyyar gudunmawa da suke bayarwa wajen kekacewar zuciyar mata da kuma mata su zama mugaye su zama azzalimai in namiji yana dubawa yawanci ana yin abin maza ba su sani ba gaskiya ne barista amina dama ina da niyya in gangaro kan wannan in na gaba da bangaren mace to ai ai ko shi ne miki shara ba aisha sai ki kora bala ba babu komai babu komai shi isa shi magana ni da ke ta fi daɗin haka wato idan kika zo wannan bangare tun farko na fara magana a a kasar hausa muna da wani tsari mara kyau ba za mu kuma ji tsoron fara ba wani tsari ne mara kyau a kasar hausa aure a kan maniya mutuka ba a ce mai aure daga babu maninci ba to duk wata matsala a domestic violence ne wa'annan matsalolin yaran ne rigimar dada rigimar mace da mijinta ita kadai rigimar mugunta wato kina nufi ya kamata ya kamata ya kasance namiji ya wadatu tukunna kafin ya ce zai kara kafin ya ce zai yi aure balle ma ya ce zai kara criteria din karin aure a musulunci wadata ne wanda wanda ba wani criteria sai dai malami ya san zuciya shi kanshi auren farin hmm. annabi sallallahu alaihi wa sallam ta yi mani sana'a alkumul ba'a hmm. idan ka sami kwan ba'a ita wannan ba'a duk malaman duniya sun yi tafsirin ta akan muhalli ciyarwa shayarwa hmm. wannan kuma ba ya alanci nan kawai ba akwai maganar barin ilimi a ciki akwai maganar duk da ciwon ya tashi kana da kudin da za ka kula da shi akwai maganar ciki da kuma. ta wannan financial ability ɗinka na aure ba a ke kwabarin waɗannan to amma idan ka ce feminism ne must you always be talking from the masculinism side wato to ana tilas sauraro anan za mu yi sallama da ku sai mun sake dawowa makon gobe don ci gaba da wannan tattaunawar yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa har shirin ya zo gare ku musamman ma bakin namu ni aisha mu'azu nake muku fatan alkhairi ma'asalam yanzu kuma sai saƙonin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Jama'a assalamu alaikum. Ka kaɗan daga cikin sakonnin da kuma aiko mana ta hanyar imel. Akwai na farko ya fito ne daga sani mai lange-lange a wuri da Aliyu Usman taka lafiya. Ka ce Allah ya sa tattaunawar da aka fara tsakanin gwamnatin Najeriya da shugabannin kwadago na ƙungiyoyin NLC da TUC kan neman gwamnati ta soke karin kuɗin wutar lantarki da man fetur ya cimma nasara amin. Sakonmu na gaba ya fito ne daga Isa Lawal Girgir magajin garin Girgir jihar Yoba Najeriya ta ce assalamu alaikum biyu hausa suka da tsohon shugaban kasa obasanjo yi wa shugaba buhari hakan bai zo mana da mamaki ba domin malam bahaushe ya ce laifi tudu ne ka taka naka ka hangi na wani shi ko sakon shawa da murjau cewa yake yi muna fatan gwamnatin najeriya za ta daidaita da ma'aikatan lafiya domin su janye yajin aikin da suka shiga ganin yadda yajin aikin ke kara jefa majinyata masu karamin karfi cikin wani mawuyacin hali fiye da wanda suke ciki a yanzu allah ya sa haka amin sai sako daga sade sa'idu daura ya ce salam ya hausa sandama yajin aiki da ma'aikatan lafiya suka yi a najeriya na mako daya a daidai wannan lokaci da tambun al'umma suke fama da rashin lafiya ga wannan annoba ta covid-19 san bai dace ba muna fatan mahukuntan najeriya za su gaggauta sasantawa don su ci gaba da aikinsu Sakonmu na ƙarshe na haɗin gwiwa ne da ya fito daga Hamisu Henry Fataskum da Yusuf Muhammad JKM Fataskum suka ce Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. ku ba mu damar da kuka saba ba mu mai kira ga shugabannin afirka bisa ranar demokuraɗiyya ta duniya da ta gabata jiya mu dai muna jin maganar ana bikin demokuraɗiyya amma har yanzu dan afirka sunan demokuraɗiyya yake ji bai gani a aikace ba ya allah ka ba mu shugabanni masu kaunar mu ba waɗanda muke so ba amin to mun gode sai ku shagowa da turo mana da sakonnin naku ta adireshin mu na imel wato hausa-service at com. yanzu kuma ga Maryam ta dawo da labarai a takaice. Masu aikin sa kai sun kafe kananan tutocin Amurka dubu ashirin a ƙasa a wurin tarihin tunawa da George Washington da ke babban birnin ƙasar a jiya talata. Ranar da Amurka ta cika adadin mutum dubu ɗari biyu da suka mutu sakamakon cutar COVID-19. Kowace tuta na zaman mutane goma da suka mutu tun bayan barkewar annobar a Amurka a farkon shekarar nan. An ga hoton wata mota wadda za ta iya daukar makami mai linzami samfurin ballistic a filin faretin sojojin Koriya ta Arewa a cewar wata hukumar nazari ta Amurka. Hujja ta baya-baya da ke nuna cewa ta yiwu Pyongyang ta yi amfani da bikin zagayowar ranar kafa jam'iyyar kwaminisancin kasar da ke tafi don baje kolin fasahar makamai masu linzaminta. 38 North wani shafin yanar gizo da ke mai da hankali akan Koriya ta Arewa. ya ce wani hoto daga tauraron dan adam da aka samu a jiya talata ya nuna wata mota da ta yiwu ta daukar makami mai linzami ce a filin horar da sojojin miram da ke wajen birnin pyongyang masu saurare da haka ne muka kawo karshen shirin namu baki daya sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamaru da chadi wato takwas da rabi kenan agogon ghana za mu sake dawa da wani sabon shirin idan allah ya kai mu yanzu kan a ita maryam doda wacce ta tayani gabatarwa sai kuma julie gators gresham da ta hada shirin ni mahmud lalo ne cewa mu tara a shirin namu na dare idan allah ya kai mu.